Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mitoci 102.5 da birnin Yamai kenan. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM. Baya ga haka muna nan da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan Maris din shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar da farko ga kanin labaran duniya. Kasar Rasha ta ba da sanarwar cewa tawagar farko ta jiragen yakin ta sun ba Siriya kan hanyar su na koma gida. a jamus mutum ɗaya ya mutu da safiyar yau talata a babban birnin ƙasar sakamakon wata fashewa a cikin mota yau talata an buɗe rumfunan zaɓe a jihohi biyar na amurka inda masu kada ƙuri'a za su bayyana zaɓin su tsakanin masu takar shugabancin amurka to a najeriya wai shin akwai wata alaƙa ne tsakanin tashin kuɗin dala da farashin kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida ɗabi'a ke kawai yake da alaƙa na rashin doka a cikin ƙasa shi yasa amma kamar fiye wata to ba za ka yi saurin kawo zargin cewa a ita dalar sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani a jamhuriyar Nijar kuwa hukumar zaɓe ta sani na horar da ma'aikatanta yayin da aka tunkari zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu ko menene maksudin wannan horo dabar za a gaya musu menene aikin president president na hukumar zaɓe menene ya kamata yi menene bai kamata yi ba Halima Jumrau za ta shigo mana da shirinta na noma amma da farko ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Rasha ma'aikatar tsaron ƙasar ta faɗa yau talata cewa tawagar farko na jiragen yakin ta sumbar Siriya bayan sanarwar da shugaban ƙasar Vladimir Putin ya yi bayar na janye dakarunsa daga ƙasar bayan watanni biyar da rabi tana ƙasar ta Sham. jirgin yakin ya tashi ne daga sansanin mayakan sama da ke lardin latake da ke yammacin kasar kan hanyarsa zuwa rasha jiya litinin shugaba putin ya ce galibin mayakan rasha da ke sham za su bar kasar ganin yanzu an cimma burin abin da ya kai su wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na syria stefan de yau talata ya ba matakin da shugaba putin ya ɗauka yana cewa wannan muhimmin ci gaba ne ya bayyana fatar hakan zai taimaka gaya wajen shawarwarin sulhu da yake shiga tsakani a geneva jakadan angola majalisar ɗinkin duniya ismail gaspar martins wadda shine yake rike da kujerar shugabancin kwamitin sulhu na karba-karba ya ce wannan mataki da rasha ta ɗauka da kuma komawa da aka kan teburin shawarwari daga rikicin na siriya ya nuna cewa akwai canjin yanayi da a kwamitin sulhun na fatar ganin an samu sakamako mai kyau a halin da ake ciki kuma amurka ta ba da labarin mutuwar wani babban kwamandan kungiyar isis mai suna umar na shershen sakamakon raunuka da ya samu a wani farmaki da amurka ta kai da jiragen yaƙi a siriya tun farko jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce umar al-shishani wanda bijimi ne wanda ya kware a fagen daga da katon gemu an kashe shi tare da wasu mayakan sa kai na kungiyar ta isis wato su sha biyu a wani hari da ta kai lokacin da suke wani taro daga bisani ta ce umar ya tsallake rija da baya amma ya karasa a ranar litinin Shishani wanda ya yi suna a zaman ɗaya daga cikin ƙwararrun mayakan ƙungiyar ISIS, Amurka ta ba da tala wato tayin dala miliyan biyar ga duk wanda zai ba da ƙara labari kan inda za a kama shi. Amurka tana bayyana shi a zaman ministan tsaron ISIS. Ya yi yaƙi a zaman ɗan tawayen a wato sheshen kan sojojin Rasha kamin ya shiga rundunar mayakan ƙasar Jujiya a shekarar 2006, inda a can ma ya kara da sojojin Rasha a shekara ta 2008. shekaru hudu bayan haka ya bulla a siriya a zaman kwamandan mayakan sa kai da kasashen ƙetare daga kafuwar kungiyar isis a shekarar 2013 a siriya kungiyar ta naɗa shi a matsayin kwamanda mai kula da shiyar arewa a siriya ma'aikatar tsaron ta amurka ta ce umar ya jagoranci mayakan sa kai na isis a fagen fama masu yawa a siriya da iraki hakan nan shine yake kula da gidan fursunan kungiyar ta isis a birnin raqqa birnin da kungiyar ta ayyana a zaman hedkwatanta a arewacin siriya a jamus mutum ɗaya ya mutu da safiyar yau talata a babban birnin ƙasar sakamakon wata fashewa a cikin wata mota lokacin da jama'a suke ribibin tafiya bakin aiki mukaddashin kakakirin na yan sanda na balin ya ce masu bincike suna aiki bisa cewa wani abin fashewa ne a cikin motar ko daga waje ne ya haddasa fashewar da ta kashe matukin wannan mota kakakin yan sandan ya ce har yanzu masu bincike suna kokarin su tantance ko wane ne mutumin kuma suna duba kowane bangare wato kowane bangare dangane da wannan al'amari babu wadda ya jikkata sakamakon fashewar duk da cewa zirga-zirga tana da yawa a lokacin da lamarin ya auku yan sandan birnin sun killace yankin baki daya suka shawarci mazauna unguwar su zauna cikin gidajensu kuma su rufe tagoginsu har sai sun samu karin bayani daga hukumomin ƙasar domin suna ci gaba da bincike domin tabbatar da cewa babu wasu fashe-fashe da suka rage ba su tashi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Talata an buɗe rumfunan zaɓe a jihohi biyar inda masu kada ƙuri'u za su bayyana zaɓin su tsakanin masu takarar shugabancin Amurka inda Donald Trump a ɓangaren Republican da Madam Hillary Clinton na Democrats waɗanda suke kan gaba a halin yanzu suke ƙoƙarin ƙara tazara tsakanin su da sauran abokanan takara. Su kuma sauran suke ƙoƙarin samun ƙarin goyon baya domin su ci gaba da fafatawa. Jihar Florida tana da muhimmanci a zaben na yau inda wanda ya samu nasara a ɓangaren 'yan Republican zai kwashe wakilai 99 baki ɗaya. sabbin ƙuri'ar wato a neman jin inda ra'ayin 'yan jihar suka karkata sun nuna donald trump yake kan gaba da maki goma sha bakwai cikin ɗari da ɗan takara mafi kusa da shi wato sanata marco rubio wanda ke da matukar ya sami nasara domin karfafa ci gaba da takara da yake yi wata jiha da take da tasiri a zaben ne ita ce jihar ohio inda trump suke karo wato da gwamnan jihar kuma ɗan takarar shugaban ƙasar john kasich Mitt Romney wanda ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a shekarar ta 2012 da shugaba Obama ya kayar ya yi yakin neman zaɓe tare da gwamna Kasich a Ohio a yankurin taka Trump birki na samun nasara wato nasarar wakilai shida daga jihar. Jihar Carolina ta Arewa da Missouri da Illinois tazarar da Trump yake da ita kan Senator Ted Cruz na jihar Texas ba ta da yawa. a ivory coast yanzu sojoji ne suke sintiri kan titunan birnin nan na 'yan yawon bude ido da ke kan gabar teku kuma titunan suna nan goyon kwana ɗaya bayan da 'yan ta'adda suka kai hari a garin ministan harkokin cikin gida hamid bakayoko ya ce cikin waɗanda suka halaka sun hada har da farar hula goma sha biyar da sojoji uku hakanan ya ce duk maharan uku su ma sun mutu marahotannin da aka samu tun da farko sun ce mahara shida ne suka farwa wurin a na 'yan yawon shakatawa shugaban kasar alasan watara a jawabin da ya yi wa al'ummar kasar ta talabijin a daren jiya litinin ya ayyana a yi zaman makoki na kwanaki uku cikin jawabin nasa shugaba watara ya ce gaskiya ne ivory coast tana tsaye daram tana tsaye domin ta yi yaƙi da ragaye da zummar kare jama'arta. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya wani korafi da ya zama ruwan dare a Najeriya shine yadda ake zargin 'yan kasuwa da ƙara farashin kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida inda akan zarge su da fakewa da batun tashin kuɗin dala Amurka. Na tambayi Malam Yusho Aliyu masanin tattalin arziki ko akwai wata alaƙa tsakanin tashin dala da farashin kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida? to lallai akwai alaka tsakanin abin da mutane ke bukata da kuma kuɗin da suke biya akan abin da kuma irin tsadansa. Wato ko da abin da ake samarwa a cikin gida ne kamar misali a ce gyada ko wata da ake siya misali kamar shi ma wannan farashin yana iya canzawa saboda matsalar da naira ta shiga? Eh, kamar abin da aka noma a cikin gida gauta to babu dalili saboda lokacin da aka noma shi har yayi yana da tasiri a farashinsa amma ɗabi'a ce kawai yake da alaƙa na rashin doka a cikin ƙasa shi ya sa ɗabi'un mutane ya karkata ga kowa yana buƙatan ya yi amfani da wani yanayi domin ya azurta kansa ko ta hanyar da ta dace ko ta hanyar da bata dace ba eh, musamman saboda yanayin yadda ita kasuwa ta canza kasan kasuwa kala-kala ne kuma fasali-fasali ne to akwai yanayin kasuwar da ta zo ma duniya saboda wayewa da kuma budewa harkokin nan na sadarwa masu saurin da gaske to waɗannan su suke da taimaka ma ɗan adam idan ya ji wancan ya ce dala ta ɗaga to a ɗabi'ance shi ma sai ya ɗaga nashi saboda shi ma an gaya mishi abin da yake sayarwa to wannan yana da akan ɗabi'a ne kawai yake canza abubuwan da ba su da alaka da abin da aka shigo da su amma kamar pure water to ba za ka yi saurin kawo zargin cewa a ita jalan ma saboda a ita a injinan da ake yin pure water da kuma abubuwan da ake dan siya a yi pure water to su ma irin waɗannan mutane saboda sun samu matsala na man fetur in ka kula to za su ce dala ta ɗaga mai yiwa janareto yake amfani da shi kuma man fetur da yake siya ya yi ruwansa saboda ana shigo da man fetur ɗin ne da dala kaga akwai alaka a kan input ɗin wato abubuwan da ya zuba domin ya yi fiye wata. Yanzu kana ga ta ina ita gwamnatin za ta iya shawo kan wannan matsala? Na farko tana da dole ta amfani da lokaci saboda in aka bar lokacin ya ɗauki tsawo to za a talauta mutane ne sosai saboda shi idan hawan farashi ya ɗauki lokaci mai tsawo sannan kuma kudaden shiga na mutane bai karu ba to za ka waye gari an wawuke duk abubuwan da suke samu sai mutane sai su koma ziri muzi to ita hukuma babban abin da za ta shi ne ɗin ake yi amma dole a ɗauka wato wasu matakai na gaggawa domin a ceto wannan ita farashin naira din domin samar da ita ga hannun waɗanda ba sa saba ma hada-hadan kuɗin domin abin da ya faru shine a hukumanci an saba ma hada-hadan kuɗi hmm. su kasuwanci kuma 'yan kasa sun saba ma hada-hadan kuɗi sannan a ɗabi'ance mutanen ƙasan waɗanda su ma aka duke su ta wannan bangaren su ma sai su duki wannan su ma sun saba ma kasuwa to dole daga hukuma ne za a gaggauta samar da kudaden da zai taimaka ma 'yan kasuwa wanda zai taimaka ma naira ta maza maza ta daga. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Malam Yushau Ali kuka saurara masanin tattalin arziki a Najeriya. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumar zaben ƙasar take horar da ma'aikatanta a wani matakin ganin an yi sahihin zaben shugaban ƙasa da za a yi a zagaye na biyu. Daga mai ga Sulaiman Muni bar da ƙarin bayani. Jami'ai sama da ɗari biyu ne daga jihohin Doso da Tilaberi da Yamai ke ɗaukar wannan horo da ke gudana a wani lokacin da ake gabda shiga zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. horon da ke gudana lokaci ɗaya da na jihohin zandar difa da maraɗi a zandar yayin da jami'an zaben tawa da agadas ke tawa wani mataki ne da seni ta ɗauka don ƙara faɗakar da masu jagorancin al'amuran zaɓe yadda ake tafiyar da wannan aiki in shi malamman sani shiface shugaban hukumar zaɓe reshen yamai dabar za a gaya musu menene aikin president na hukumar zaɓe menene ya kamata yi menene bai kamata yi ba yaya ne ake ana tafiyar da harkar zaben wa ya kamata a yi zaɓe wane ne bai kamata a yi zaɓe ba mai karta yana zaɓe babu sunan shi wanda ba shi da kart yana zaɓe wanda ya zo da kartkin wani yana iya yi zaɓe dukkan wannan abubuwa da doka ta ce shi ne za mu koya musu tun da zaɓe na fari guri da yawa an kwatanta mu da abun bai je da kyau ba bai yi da kyau ba akwai kurakurai da yawa kuma za a kwatanta musu su president kinan zamu zamu bada horo su hori member na bureau de vote cewa da yaya ake cika wannan procedure verbal procedure verbal wanda ake cikawa shine mai bada sakamakon zabe wanda ake aikawa kotun koli kuma wannan procedure verbal shine ake aikowa seni bisan shi ne ke da kuri'a wanda kowa ya samu to mun gani premature wasu ba ma iya cika shi ba wasu kuma sun cika ma ba ka iya ma ka karanta abun baka ma san me suke nihi ba tunda yawanci an sa yara yan ƙanana shi ko doka ta ce sai wanda yake da 18 a kaɗan ma kuma an sa mutane wanda ba su ma iya karatu ba wani sunan shi ma bai iya rubuta ba ita kuma doka ta ce sai wanda ya iya karatu duka bisa wannan abubuwa ne muke so a ba su horo don wannan mashkiloli da muka gani ya zamanto wanga da ya zamanto an shahe su a ƙarshen wannan taro na wuni ɗaya mahalartansa na da nauyin isar da darussan da suka koya zuwa ga jami'an zaben da suke jagoranta a ƙananan hukumomi Malam Maman Tsayabu Isa shine shugaban Seni Reshen Tilaberi. Nan eh, shugabannin gundumomi ne da ko mataimakansu ko rafartar insu. To yanzu su da sun koma a yadda aka tsara musu zuwa jibi ya kamata su je su tara shugabannin eh, ruhunan zaɓe su yi musu horon nan su san menene zaɓe menene aikin su ya ne ake zaɓe ya ne ake ake rihewa ya ne ake kilgawa ya ne ake aika sakamako shi ne za a kwatanta zai kwatanta ma masu ta zaɓe cikin zai A wani labarin na daban hukumomin Nijar sun cafke alhashi Dudu Rahama na ƙawancen jam'iyyun adawa a jiya Litinin da yamma. Sai dai har yanzu ba a bayyana dalilin tsare wannan ɗan adawa ba a hukunce. Sannan makusantansa sun ce ba a ba su damar ganawa da shi ba ballantana su san abin da ake tuhumarsa da aikatawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ranar zaɓe na ta in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi adali. Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi adali. Mara Lagai da Sule mummuni Barma, to har yanzu dai muna kan batun zaben na jamhuriyar Nijar ne, amma za mu ɗauko hancin labarin ne daga nan Amurka. 'Yan ƙasar ta Nijar mazauna nan Amurka sun yi kira ga ɗaukacin al'ummar ƙasa da su yi duk abin da za su iya yi domin ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali. kamar yadda za ku ji a wannan hirar da wakilin murya amurka babu ko makeri ya daɗe daga cikin masu faɗa a ji 'yan ƙasar ta nijar da ke zaune a birnin new york sunana labu ahmad abdun bukka warin kunawa birnin kwanni sakon da gare ni ga wanga zaɓe na zagaye na biyu wanda za a yi muna ƙara roƙonsu wadda an kai na harko lami lahiya wanga shi ma mutane su samu su ruwa sanyi a samu a yi shi lami lahiya saboda mu mun yi su har gaba yau mu da a ƙasashen waje mun yi son zaɓen na, a yi shi lami lahiya. To menene saƙonka ga 'yan siyasa masu takara? sakon da gare ni ga 'yan siyasa masu takara to ina so hallo dai kuma ai haƙuri a kai zuciya nesa idan mutum ya waɗi ya san ya waɗi kuma bayan haka su kuma hukumar zaɓe cewa da seni muna kira gare ta saboda Allah da annabi ai adalci saboda wani lokaci su ne ke tura ƙasa cikin matsala saboda mun ga irin haka a ƙasashen waje musamman ƙasashen afirka ba an siyasa ke kan matsala ba amma hukumar zaɓe shi yasa saboda allah da annai muna kira gare ta a adalci to ko kana da wata nasiha ga matasa wanda su ne akan yi amfani da su wurin tada tarzoma a lokacin siyasa eh gani ga wani ya isa bani tsoron allah to lalle abin da nake kira ga matasa ya kamata irin wanda suka yi warin suka gane ita siyasar gada sun ka gani wasa ce kuma wasan nan ta neman abinci ta kenan da su yarda a yi amfani da su a tura su cikin halaka bayawa su za su wahala wa'ancan mutanen da kuke gani ɗaya suke gobe kuna ganin su tare ina watan kuma lalle matasan Nijar sun gane inda zaben warin sun gwada ma duniya lalle kansu ya kawo su sun waye su ba 'yan banga siyasa na ba 'yan a kawo sauyi na Eh, a kawo kwanci hankali cikin ƙasa ne eh, a kawo ci gaba ne. To me zaka faɗi game da siyasar kabilanci? To abin da za na faɗi a kan haka a Niger ba za ta yi ba a yi siyasar kabilanci. Idan wanda duk ya so mata to ba zai kai labari ba zai ji kunya saboda mu Niger mu uwa ɗaya uba ɗaya ne babu gidan da kaka zuwa baka iske don irin Niger ya haɗu cikin gidan nan ba kan bahilla ce kake so kan bahaushe kake so kan buzu kake so kan bazabar me kake so kan barbare kake so kan batube ka so kan balarabe ka so gidan da duk ka zo ya kumshi wa'annan ƙabilu an yi armatewa ana zamne cikin juna kenan wannan tarko da sauran jahilan siyasa kusan su tura mu cikin shi na bambancin ƙabila ba zai ci nijar ba kuma ba zai yiwu ba ba zai nasara ba. Malam Labba kenan kuka saurara da wani ɗan jiya wato Nijar amma mazaunin nan Amurka yanzu agogonmu na cewa karfe 11 na safe ne da minti kusan 19 a nan birnin Washington DC ga Halima Jimarau da shirin noma. Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. To yau ma dai muna Kano inda taron koli ya gudana a kwanakin baya can akan harkar noma da kuma neman hanyoyin harhaɗo da martaban noma a ƙasar Najeriya. Daga cikin mahalarta taron akwai Dr. Aminu Ibrahim Sharifai na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria wanda yake bincike akan alkama. Ga ƙarashin wasu da Muhammad Ibrahim Kwari a lokacin da suka haɗu a wajen babban taron. iri kala nawa kuka aiki a kansu kuma aka baiwa manoma har aka fara ganin sakamako uku ko hudu akwai seri akwai noman noman bollock sannan akwai wita waɗannan najin su ne ire-iren da muke amfani da su guda uku in an gama za a yi certifying ɗinsa don muna aiki da National Seed Council of Nigeria, hukumar kula da sha'anin iri ta Najeriya. An ce ana fuskantar kikikaka tsakanin jami'an gona da manoma mu na karkara ba sa iya karbar sabon iri da wuri. Shi manomi ai ba ji yake ba so yake gani. In ya gani ba sai ka ce yayi ba. A shekara ta farko a waɗannan IPs din namu alkamawa bagwai da kadawa muna yin shekara ta farko shekara ta biyu da zamu zo mu sake manoma sai da muka rasa irin da zamu ba su irin wanda muka shuka cewa kawai yayi musu so a wannan ne muka ce to shikenan muka ware muka ce to kuma ku yi gonakin ku in group na gwaji sannan kuma muka ba waɗansu a haka aka yi expanding sakanya wannan tadiya mun kawo musu irin sinsiya kowa ya ga wanne ya fi dacewa a wajensa saboda daga gonakin irin suka ci gaba da amfani da shi yadda muka yi kenan muka yada irin da muka kawo ya karba a wajensu amma har yanzu ba su daina amfani da nasu duka ba amma ina tabbatar ma cewa more than 70% saba'in bisa ɗari na manoman da suke alkamawa da sababbin irin da muka kawo yanzu suke amfani da shi duk da ka zo da sabon iri in kana son ya karbu ai ba ba manomi kake directly ba kamar abin da muka fara yi da muka zo mun yi demonstration plots gona ta gwaji tun da Dr. Aminu Ibrahim Sharifai ya ambaci hukumar kula da tantance iri ta Najeriya wato National Agricultural Seed Council wadda ya ce suna aiki tare da ita. Mahmud Ibrahim Kwariya dace ya samu tattaunawa da Kabir Zaharaddin na hukumar wanda shi ma ya halarci taron. Za mu so mu ji menene muhimman ayyukan wannan hukuma. Ta tabbatar da iri da kamfaninka ke saidawa ingantacce ne kuma iri ne wanda kowane manomi in ya shuka shi zai samu yabanya. yabanya da zai iya ci da iyalin shi ya kuma saida for his own I mean na samun shi ma kuɗin shigowa wannan taro da muka zo mun zo ne tare na mu tabbatar abubuwan da ya kamata mu as a regulatory body wanda ke kula da iri mu tabbatar abubuwan da ake son mu yi ga kuma abubuwan da ma muka kawo namu wanda kamata a ce muna so a duba yiwuwa ko a ƙara mana ko a rage mana shine kawo wannan taro so kuma shi wannan duk wannan abubuwan da muka kawo abu ne wanda muke so ya tabbata cewa duk abubuwan da ya kamata ya shafi manomi mun tabbatar da cewa mun kara wannan daraja ta manomi saboda ba ma son manomi ya samu iri ya zamanto irin ba mai kyau ba ko kuma ya yabanyar da ya kamata ya samu ba ita ya samu ba so mu muna so mu tabbatar da cewa manomi ya samu abun da zai bakin shi ya bude kuma nan ba wuce tabbatar da cewa ya samu iri mai kyau wanda zai ji daɗi yanan shi su ji daɗi to idan ya samu waɗannan muwa mun ji daɗi. to ta kuke bibiya ku gane cewa wannan kamfani na samar da iri ya cika ka'ida da muka shimfiɗa. suna bi ai duk wanda bai wannan ka'idoji ba ba zai taba sai da irin nan ba yawanci idan suna da in suna son su noma sukan tura mana takarda cewa suna son su noma iri so idan suka turo mu takardar da za su noma iri sukan haɗo mana da takardun da muke nema wurinsu irin takardar ina ka samo iri daga wacce ma'aikata ce ka samo iri yawan irin sana kuma da wadawaye ne ke noma ma wannan irin to duk waɗannan su ne muke samu daga hannunsu idan suka bamu mu kuma sai mu shirya mu shiga gona mu tabbatar da abin da suka gaya mana sana kuma akwai ka'idojin da kowane manomi mai noman iri ake so ya bi so idan har bi wannan ka'idojin ba wannan iri ba iri ba ne sai dai mu ɗauke shi tsaba so wannan dokokin su ne muke bi mu tabbatar kafin kamfanin iri ya sayar da iri ko kuma ya ce ɗauki wannan abin ya ce iri ne sana mukan bi irin haggona mu tabbatar da ingancin shi idan muka tabbatar da ingancin shi muka ga ya cancanta a saida shi iri bayan an gama noman shi za mu bi lokacin da za su sayo irin idan suka sai irin muna nan za su gyara shi muna nan za su fakejin nashi a wurin fakejin din muna da wani kati da muke sanyawa wanda ya tabbatar da manomi cewa wannan iri ingantacce ne so daga nan za su kai kasuwa a kasuwa ma muna da ma'aikatan da za su bi kasuwa su tabbatar da irin nan da muka duba shine ake sai da manomi ba wani daban ba Saboda karancin lokaci a nan za mu dakata a yau sai kuma rana ta yau idan Allah ya nuna mana. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau akan samun aikin yi bayan an yi ilimi. Ku huta lahiya. Madalla gaida Halima Jumro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙon farko ta fito ne daga masoyin ƙungiyar muryar talaka Yusuf Muhammadu Gangarawa, kamar hukumar Gangarawa a jihar Jigawar Najeriya. Kace haba gwamnatin jihar Taraba ya kamata ki bar kora Fulani makiyaya mazauna jihar Taraba ba tare da wani da dalili ba domin kuwa ai su ma 'yan ƙasa ne. Salam VOA Hausa, Allah ya sa ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ƙasar Equatorial gini ta haifar wa al'ummar Najeriya alkhairi. Sako daga Muhammadu Dabban da Ahmadu Manaja unguwar karofin Madaki Bauchi. Sai kuma wacce ta fito daga iliyasu Muhammadu Tungan Bako, kace Salam VOA Hausa. Hakika ci gaba da yaƙi da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi akan masu karɓar cin hanci da rashawa. ya yi daidai kuma Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ziyarar ta'aziyar da tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya kai wa gwamnan Kano Abdullahi Umaru Ganduje abin farin ciki ne sai dai muna kira ga 'yan bangar siyasar jihar Kano cewa bai kamata su mai da wurin karbar ta'aziyya tafkar dandalin siyasa ba. Ubangiji Allah ya sa su gane. Sako daga Malam Ango da Makaranta da Sani Mai Lange-Lange ya wuri. don allah muryar amurka ku bani dama in yi tsokaci akan dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar mani da bindawa a jihar katsina wato aminu ashiru mani wanda tun lokacin da muka zaɓe shi ba mu ƙara ganin sa balantana ma ya san halin da al'ummar da yake wakilta ke ciki sako daga abdulsalam muhammadu lema tsagem daga ƙarshe sai wacce ta fito daga isuhu dida faki kace Allah ya sa janye sojin ƙasar Rasha daga Siriya ya kawo ƙarshen yakin basasa da ƙasar ke fuskanta amin. Yanzu kuma ga sahabo ya dawo da labarai a takaice. rasha ma'aikatar tsaron kasar ta faɗa yau talata cewa tawagar farko na jiragen yakin kasar sun bar siriya bayan sanarwar da shugaban kasar vladimir putin ya yi na janye dakaransa daga kasar bayan watanni biyar da rabi a kasar tasham jiragen sun tashi daga sansanin mayakan sama da ke lardin latakia da ke yammacin kasar kan hanyar zuwa rasha a halin da ake ci kuma amurka ta bada labarin mutuwar wani babban kwamandan kungiyar isis mai suna umar na chechen sakamakon raunuka da ya samu a wani farmaki da amurka ta kai da jiragen yaƙi a syria tun farko jami'an ma'aikatar tsaron na amurka sun ce umar alshishani wadda bajimi ne wadda ya kware a fagen daga da katon gemu an kashe shi tare da wasu mayakan sa kai na kungiyar ta isis su goma sha biyu a wani hari da amurkan ta kai lokacin da suke wani taro daga bisani ta ce umar din ya tsallake rijiya da baya amma ya karasa ranar litinin a jamus mutum ɗaya ya mutu da safiyar yau talata a babban birnin ƙasar berlin sakamakon wata fashewa a cikin wata mota lokacin da jama'a suke ribibin tafiya wurin aiki to masu sauraro abin da ya saka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci baki ɗaya amma za mu sake dawowa da daddare da izinin allah inda za mu so mu ji ra'ayinku kan yadda sauyin yanayi ke tasiri akan harkar noma yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya tana gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu mr dan Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka amma kada ku nisa ga shirin yau da gobe nan ba da jimawa ba.